shi yasa da wannan ne muke girmama malam isa ne barka da zuwa wannan channel namu mai albarka Sheikh Musa Yusuf Asadu suna ya fito ya jinjina wa Profeso Aliyu Isa Fantami. Ku biyo mu a cikin wannan shirin don ku ji jinjinawan da ya yi, tare da kuma dalilin da ya sa ya yi hakan. Sheikh Musa Yusuf Asad Sunan ya jinjina mishi ne bisa bayan wani gagarumin aiki da ya yi. inda ya kasance ya ɗaukaka addinin musulunci da kuma malaman musulunci a faɗin ƙasar nan inda ya kasance ba a yi wani minista a ƙasar nan wanda ya yi aiki irin wanda ya yi ba wanda har ya sanadiyan da ya sa aka ba shi award a matsayin ministan da ya fi kowane minista a kaf afirka ya kara da jinjina mushi ne inda ya ce da a ce wani ne ya samu irin daman da Allah ya bashi da ya ije hidiman addini ya kuma neman kuɗin shi amma aka san haka aka samu a gare shi inda bai fasa wa'azuzzuka da kuma tafsirai da yake yi ba face ma daɗawa da ya yi wannan kuma abu ne da ya kamata a jinjina mishi in ji shi daga ƙarshe kuma ya ce duk wanda ka ji shi yana magana ko kuma yana gayan abin batanci game da Profeso Aliyu Isa Fantami to sarran shi ke gaya bisa abubuwan da ya yi na alherai a wannan ƙasa today yanzu bari mu sada ku da bidiyon malamin domin ku ji daga gare shi domin kuma ku samu sahihancin wannan labarin da muke bako, ka danna alamun subscribe tare da alamun ƙararrawa domin samun wasu kundin labaran idan mun sake su shi yasa da wannan ne muke girmama malam isa alifantani ku duba ku gani ai wa'ancan mutanen ba su ɗauka cewa ma Allah yana mana baiwa irin wannan ba sai da malam isa ali ya bayyana saboda ba wanda ya isa din najeriya ce maka wai yana tuhumar da kasawa akan aikin da aka ɗora masa sai dai kana da wata magana ka faɗa shi kenan sannan ku duba ku gani hawansa a matsayinsa na minista har yanzu abin da aka san shi da shi na karantarwa bai janye ba bai daina ba wannan abu ne da ya kamata a jinjina masa don wallahi wani ba za ka gane kowaye mutum ba sai mukami ya zo sai kaya sun zo tukunna wallahi zai rufe ne majalisin ya ce to wallahi abubuwa fa sun yawa ba lokaci shi da karatun sun yi sallama salamun kaulan min rabbi rahim sai dai in kujerar ta kare an sauke shi sannan ya dawo amma ku duba ku gani a tsawon shekarun nan samun kujerar bata sa abin da aka san shi da shi na karantar da mutane addini ba ya saki wannan abu to din najeriya idan ana maganan boko ba yana daga ciki ba shi me yasa bai watsar da karatun addinin ba saboda boko kuma ai yana faɗa kullum yana cewa babu wani abu da Allah zai masa na kima sama da wannan aikin na addini to kowane malami haka ya kamata a ce yana ji sana haka ya kamata a ce ya ɗora ɗansa ka dinga cewa duk abin da ɗanka zai karanta a duniya duk kimar da Allah zai mai wallahi ƙasa da addinin take ba ta kai addini ba ko haka malamai ya kamata su ji tsoron Allah su gyara kun san in karatu ya zo kan